بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده ولنا محرمات الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى على مرون مجلسنا من البركه وان مصلى مسجد الامام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن شيد بدا درس واتمنى لكتاب مسائل الجاهليه التي خالف فيها اصحاب التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه na shi dai a shek Muhammadu na abdul wahabi rahimahullah yau muna sha tara ga watan watan safar hijiran manzo Allah su sama da dubu da ɗari hudu talatin da bakwai kuma ɗaya ga watan sha biyu dubu biyu da goma sha biyar wannan shi ne majalisinmu na ashirin da biyar a cikin wannan littafin malam ya haɗa mana mas'aloli wajen guda hudu yace al-mas'alatu ath-thalitha wa ar-rabi'a wa al-khamisa wa as-sadisa wa as-sabi'atu wa haka ath-thalitha wa ar wa al-khamisa wa as-sadisa ya dunkula mas'aloli guda biyar daga ta 63 ya haɗa ta da ta 64 da ta biyar da ta sittin da shida da ta sittin da bakwai biye dunkule su a wuri ɗaya sau da ka wannan abin da malam zai mana a cikin matsalolin jahiliyya ya dunkule mana guda biyar a wannan karatun shi kaɗai shi ne ya ce ramyuhum ahlal haqqi bima hum bura'a'u min daga cikin al'adu miyawu na mutanen jahiliyya sun kasance suna da wata al'ada wannan al'ada ita ce ramyuhum ahlul haqqi sun kasance suna jifan masu gaskiya bima hum bu'a'u min game da abinda masu gaskiyan nan sun kukuta daga barinsa suna jifan su da abubuwan da ba su yi ba dabi'a ce ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance duk wanda suka ga ya rike gaskiya da sai su rika jifa shi da abin da bai yi ba kamar yadda yadda dai muke gani a yau kaga ce ahal sunna ba su kaunar yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake bari in ka gamu da ɗan shi'a ɗan shi'a na wa'azinsa ko yana jawabansa sai ya ce ai ahli sunna ba sa kaunar yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koma gefe guda ne su kuma sai su ce ahlus sunna ai ba su kaunar annabin ma gabaki daya abinda ba su yi ba sai a ce su yi wannan tsohuwar al'ada ce ta mutanen jahiliya. a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutane mutanen jahiliya sai su rika sukan mutanen kirki abinda ba su yi ba sai su ce su yi shine yace ramyuhum ahlal haqq bis sifati dhamima mutanen jahiliya sun kasance suna jifar mutanen kirki mutanen gaskiya bisifatin zalima da sukofi ababen zargi kun ga wannan wannan wannan wannan mas'ala ce kama da ta baya talqibuhum ahl al-haqq bi alqab al-munaffira a can suna sa musu suna sunaye waɗanda za su sa a guje su a ƙisu. kamar yadda muka buga misali a yau masu bin sunna sai a rika cewa in ta'adda ne alhali akwai in ta'adda suna nan kuma suna ta'addancin su ana kallo suna amma ahli sunna su ne masu kira zuwa ga zaman lafiya su suke ma shugabanni addu'a ina ɗaya daga cikin manhajin ahli sunna wal jama'a yi ma shugaba addu'a ya zama mutumin kirki Allah bai da shi mutumin kirki Allah ya bashi masu ba shi shawara na gari an ruwaito magana daga al-Imam ahmad bin hanbal an ruwaito daga al'imamu bin Iyad iyali su sun fada suke cewa law a'lamu annani da'watan mustajabatan wahidatan laj'altuha fi sultan shi wallahi da na sai ina da wata addu'a kwara ɗaya wadda Allah ya min alƙawari ita kadai innahu ya Allah Allah zai amsa mini to laj'altuha fi sultan da sai in yi shugaba wannan addu'a sai wannan addu'a ta zama rabon shugaba a riwayar da aka ruwaito cewa Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi wannan magana sai aka ce qila ya aba Abdullah lima hada saboda sai ce bi anna bi salahi sultani salah al ummati domin idan shugaba ya zama mutumin kirki to mutane za su zama mutanen kirki wannan shine manhajin ahlus sunna amma kuma sai a ce su ne suke fata addanci ko yau na ji wani a rediyo yana jawabai a wani shiri gidan rediyon tarayya na kaduna duniya makwanta rikici ya ce malaman saudiya su suke kirkashi 'yan ta'adda malaman saudiya ba wanda a wajen waɗannan 'yan ta'addan da yake lissafawa ga rubuce-rubucen su na a intanet ɗinsu duk malaman saudiyyar nan jinin su ya halatta a wajen su bin ba kafin ya rasu a shek muhammadu musali al duk waɗannan jigajigan malaman malaman saudiya nan a wajen waɗannan da yake cewa su suka kyankyashe su a wajen su su jinin su ma ya halatta so nawa irin waɗannan 'yan ta'addan suna cewa jinin ashir muhammadu salim kabir ya halatta so nawa suna cewa jinin bin baz ya halatta so nawa suna cewa jinin albani ya halatta amma wasu suka ƙyanƙyashe su suke ziga su a rediyo da hausa aka yi wannan shirin ɗazu na ji shi shi wai wai masanin tarihi masanin ƙarya da to rabbuhum ahlul haqqi bima hum bura'u minhu ne shine ramyuhum ahlul haqqi bi sifatin zamima cincin mutanen jahiliya sun kasance sai su kalli mutumin kirki sai su jefe shi da siffa wacce take a bazzargi sai su zarge shi su siffanta shi da munanan siffofi da bai yi ba su ce ya yi. sannan ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ard kun gani ko sannan sun kasance suna jifar mutanen kirki su ce su suke anna a ban kasa su suke ce su suke banna a ban kasa alhali su suke banna a ban kasa ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الختام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu akwai wanda magana take burge ka fil hayati dunya a game da abin da ya shafi rayuwar duniya wa yushhidu Allah ala fi qalbihi kuma ya rika rantsuwa yana cewa Allah shaida ne Allah ne shaida shi akan abin da ke cikin zuciyarsa wa huwa aladul alhali ya fi amma malamai suka ce tafsiri biyu wa idza tawalla idan ya juya baya ko wa idza tawalla da zai samu ya zama shugaba tawalla ai ya tawalla amran nas da zai zama zai zama shugaba ma'afil ardi yushida fiha to za ka gan shi yana yin kokari yana kaiwa da komowa a ban kasa domin ya banna a ban kasa wa yuhlika al-harsa wan nasl sannan ya rika bata al-harsa shuka wan nasl sannan kuma da zurriya yana ta ana istifalin mutane ana hakkashe su وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعزة haka ce masa yi tsoron Allah sai kama girman kai alhali a cikin ɓanna yake kuma sai ya rika cewa mutanen kirki su ne masu ɓanna shi gyara yake wa idza qila lahum la tusidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun Allah ta'ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun in an ce musu kafi ɓanna a ban mu gyara muke mu gyara muke kawowa ba banna muke ba kuma sai su rika siffanta mutanen kirki su ce su ne masu ɓanna wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya haka annan sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su akan ta Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya tarbiyyar mutane aka kau da wannan aqida ta jahiliya amma kuma aqida ce da har yanzu akwai masu ita suna nan da ita su yi ɓanna sai su ce mutanen kirki suke ɓanna su ɓata sai su ce mutanen kirki suka ɓata mutanen kirki da suke gyara sai su ce a ɓanna suke alhali su suke ɓanna kama fil aya kamar yadda ya zo a cikin aya mutanen annabi musa mutanen fir'aunu yan fadarsa suka ce wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna أتدعو موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ‘yan fadar fir'aunu almalaku ‘yan fadar fir'aunu manya-manyan waziransa manya-manyan ‘yan fadarsa suka a musa wa ƙaunahu yanzu fir'aunu za ka ƙyala annabi musa za ka ƙyala musa wa ƙaunahu da mutanensa da yufsidu fil ardi su riƙa ɓanna a ban ƙasa wa yadaraka wa alihataka sai su kyale ka da kai da abokanan da ababen bautarka wai ɗan muta annabi musa alaihi salam wai shi ke ɓanna shi fa fir'aunun nan shekaru yayi qur'ani ya faɗa mana cewa yuzabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum a wata aya yuqatilu abna'akum wa yastahyi nisa'akum in an haifi ɗa namiji sai ce a yanka in an haifi iya mace sai ce a banta akwai fasadin da ya wuce wannan kashe rai bai ci ba bai sha ba bai makowa laifi ba dan jariri a kama shi a yanka shi saboda kawai laifi an haife shi a matsayin namiji akwai bannan ta wuce wannan ba bannan ta wuce wannan to amma yan fada fir'aunu sai suna ce ma fir'aunu cewa ai annabi musa alaihi salam shine mabannaci ya zo yi banna a ban kasa sai da shi yasa ranar da aka samu kuskure annabi Musa alaihi salam ya fita bayan gari sai ta radda da wani dan kabilar su Fir'aunu bakir din da dan kabilar su annabi Musa wato ba Isra'iliye suna fada annabi Musa alaihi salam ya raba su annabi Musa ya raba su da ya raba su sai bakir nan kuma shi ya fi cuta sai kuma kin rabuwa fa wa kazahu Musa fa qada alaihi sannan Musa ya tunkuɗe shi haka alwaqzu shine ka dan tunkuɗa mutum alwaqzu duna dafi ma in an ce alwaqzu bai kai addafu ba addafu shine ka tunkuɗa mutum haka ka hankaɗa shi shine addafu amma idan an ce alwaqzu shine ka dan hankaɗa shi haka kaɗan dan tura shi haka yace in turidu illa an takuna jabbaran fil ard وما تريد أن تكون من المصلحين sai Musa ya tura shi nan fa kaza go Musa fa qada alai sai kawai ya mutu kaga da kuskure annabi Musa ai ai sai aka dauki wannan to da aka sai aka bada take cewa kawai in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin sai dai Musa jabbi yake son ka zama a ban kasa ba ka son ka zama cikin masu gyara shekara da shekaru fir'auna yana kashe dangin annabi musa alaihi salam ko an samu wannan kuskuren su daya shi ce annabi musa ai mabannaci banna ya zo yi a bankasa so da aka ce a gama da shi wannan aƙida ce ta mutanen jahiliya wa binti qasidin al-maliki wa alihatihi sannan kuma mutanen banza suna zargin mutanen kirki sai su ce ai mutanen kirki masu wa'azi suna zagin addinin sarki suna zagin iyayen gidin sarki suna zagin shugaban ƙasa suna zagin iyayen gidin shugaban ƙasa wa yadaraka wa zai fa daina fa bauta maka fa ya sa a daina maka biyayya fa wa ali hataka kuma a daina bauta ma iyaye ababen bautanka haka suke to sun kasance wannan aqida sannan wa tabdili di sannan mutanen jahiliya suna zargin mutanen kirki da cewa sun canza addini kaga ma ashbaha al-lailata bil bariha sai ai sabon addini ya kawo addinin da annabi sallama ya yi shi ya zo da shi addinin da sahabbansa suka dawwama a kansa fa Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayukan su gabaki ɗayan su tabi'una suka zo tabi'u tabi'ina suka zo yau in ka zo ka ce za ka aiwatar da shi sai a ce kai ne ka zo da sabon addini sabon addini ka zo da shi alhali duk wani abu wanda yake ba sunnar manzon Allah ta sanar mutu shine tsabo Shi ne baƙo. Baƙo ne aka shigo da shi amma sunna ta gabace shi ta girme shi to mutanen jahiliya haka suke kun ga tauhidi ya addinin annabi ibrahim alaihi salam kuma larabawan maka sun san wannan annabi ibrahim alaihi salam tauhidi ya zube. yahudawa sun san wannan annabi ibrahim tauhidi ya zube. ne kiristoci sun san annabi ibrahim tauhidi ya zo ya karanta millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin min qabl wa fi hada annabi ibrahim alayhi salam shi ne wanda ya kira ku da musulmai addinin sa na tauhidi a bauta ma Allah shi kadai ka a hada Allah subhanahu Ta'ala da bautar wani ka ana bauta ma Allah ana bauta ma wani larabawa sun san wannan tarihi kuma a cikinsu an samu waɗanda ake ce musu baqayan mutamassikina na hanifiyyah ibrahimiyya a cikin larabawa ko a jahiliyya ba dukansu su bane mushrikai akwai waɗanda ba su shirka suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam ana lissafa irin su kusu bin sa'id al ba sana masa shaida ma akan haka kusu bin sa'id al daga cikin masu hudu larabawa ne ya rasu kafin aiko annabi sama da shekara goma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙa tauhidi baya shirka usu bin sa'in da iyali daga ciki akwai abin nan am am ibn ne. baban wa baban zaid zaid ibn amr ibn nufayl shi ma manzon sama yace ya'ti yawmal qiyamati ummatan wahda ran tashin alkiyama shi kadai zai zo ya wuce saboda a zamaninsa a jahiliya shi kadai ne mai tauhidi a cikin danginsu saboda ka zai zo ya wuce shi kadai umma a matsayin shi kadai ne al'umma shi kadai ya tauhidi to sun san da cewa annabi ibrahim addininsa na tauhidi ne amma ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tara su a jabalu abi qubaisi a makka babban dutse ne shahararre annabi sama ya haushi ya ce yanzu nan idan na ce muku ga rundunar yaƙi nan ta zo za ta sauka a gare ku za ku gaggata ni suka ce ai ma garrabna fi ka kadbatan qattu an mutum kama ka da ƙarya ba ko so ɗaya so daga idan yanzu ka ce mana ga rundunar yaƙi don tayo kanmu za mu yadda annabi sulma ya ce to ina faɗa muku ni manzon Allah ne ku bauta mu Allah shi kadai ku daina bauta mu wani wanda ba Allah ba babban sa Abu Lahab baban su ɗaya da babansa Abu Lahab yace ali hada tattabban laka an hada jama'atana tabda kai ala wajaranka dan wannan maganar bangar ka tara mu kawai ka tara muka gaya mana magana banza ya fasan tarihin annabi ibrahim annabi ibrahim tauhidi ne kuma shirka a jaziratul arab sananniyar abaci tarihin ta bai da tsawo wanda ya kawo shirka a jaziratul arab kamar yadda annabi sallama ya faɗa shine amr ibn luhay al-khuzai amr ibn luhay al-khuzai shi ya kawo shirka a jaziratul arab ba su san shirka ba suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam shi amr ibn luhay al-khuzai ya tafi sha. ya tafi sha ya bar jaziratul arab ya je kasuwancin sa a can ya je ga ana bauta gunki ya ce shi ma a bashi ɗaya shi ke za ka bashi ɗaya ya zo da shi ya zo ya aje shi a bakin ka'aba shi ke duk wanda ya zo sai ya sha'awarsa kaza kaza ya ake yi sai nuna yadda ake musu sujada yadda ake ma gunki sujada yadda ake ma gunki ruku yadda ake gaishe da gunki shi Wannan kowace kabila ita ma sai ta fara mallakan nata kowace kabila ta zama tana da gunkinta sai da aka cika ka'aba da gumaka guda ɗari uku da sittin adadin ayyanis sana to amr ibn luhay al-huzai sai ba ka kawo shirka amma mutanen jaziratul arab mutane ne masu tauhidi to amma ranar da annabi sallallahu alaihi ya zo ya ce musu su koma zuwa ga tauhidin nan addinin kakansu annabi ibrahim alaihi salam sai suka ce ya canza addini shi yasa lokacin da aka ce annabi su mai rika sallah sai na kallon ka'aba sai suka zama suna da wani karin magana da suke faɗi a cikinsa suna cewa ya subbu aba'ana wa yastaqbilu qiblatana ko ya subbu alihatana wa yastaqbilu qiblatana gashi yana zagin iya a ababen bautanmu, amma kuma yana kallon mana alqibla to ne Allah ta'ala ya ce ma annabi sama ya koma ya kallon baitul maqdis bayan ya kallon baitul maqdis kuma sai annabi sallama zuciyarsa ta fi son ka'aba kullum sai ya rika roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya mai da shi ka'aba kun ga muhallin mahallin shahidi shine sun san tauhidi sun san annabi Ibrahim tauhidi ya karanta amma saboda bata da teka tutu a cikinsu ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi suka ce ya canza addini ya zo da sabon addini eh, har ma wai abun mamaki ne aja alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu sai a ce duk iyayen gijin nan ababen bautan nan guda ɗari uku da 360 banda waɗanda kuma suke gidajen su wannan na ka'aba ne sune sune al-asnamul mu'azzama sune gumakan da aka fi girmama su suna da asnamul mu'azzama to kowa kuma na da nashi a gida to yanzu sai mu watsi da duk waɗannan a sanya abin bauta ɗaya inna hadha la shay'un uja lalle wannan al'amari ne mai ban mamaki kasan ban mamaki wai manzon sama ne canza addini Ko haka dukkan mutumin da ya kasance akan bata yake shi ya ce ma wanda yake kan gaskiya shi ya canza addini shi ya kawo sabo ya ka sabon addini ai tsohon addini shine bata amma shari'a ita sabuwa ce kullum haka ake cewa ta duk ranar da wani mai da'awa zai zo da da'awa ta kirki yana kira zuwa ga abin da annabi sama ya karanta to sai mutane sun ce sabon abu ya kawo yasa manzo sun ce ai haka ma za a yi bada al-islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada fa ba lil ghuraba ba. sai ya ce addini ya fara a matsayin bako bako ne mutane suna ganin shi ba su saba da shi ba alhali shine asali annabi ya ce kuma sai ya udu gariban kama 'a, kuma addini zai koma ya zama sabo a wajen mutane in ka zo ka ce ai wani abu wanda yake sunna ne sai mutane su ce ka kawo sabon abu sai annabi ya ce fa tuba lil ghuraba alherin Allah ya tabbata ga waɗanda kullum za a rika kukkanta su a matsayin baki a cikin mutane za su zama daban riwayoyi mabambanta sun zo a game da al-gura ba ku din nan an samu malamai waɗanda suka tattara riwayoyi kuma al-Imam al-Khattabi yana da littafi da ya samu suna al-gura ba al-Imam al-Khattabi dai daga cikin manyan manyan malamai ne da aka yi su karnuna masu yawa da suka wuce al-gura ba al-Imam Ibn Rajab yana da kashful kurba fi wasfi ahli al-gurba kashful kurba fi wasfi ahli al-gurba dukkanin su littafai ne da tattaro waɗannan hadisan da suke bayani akan bakuntar addini yadda addini zai da ya zama bako in kai abu sai a ta nuna ka a ce gashi nan sai ka fita daban a cikin unguwa ka rika sunna sai ka zama kai kadai kamar gashi fari a jikin bakinsa ko farin gashi a jikin bakin kai haka za ka koma ana nuna ka kai kadai to shi ne wannan gurba ta ta ce ka kawo ka kawo sabon abu ka canza addini ka kawo sabo ai ba haka ake yi ba to sai manzo sama ya maka albishir yake fa tuba lil ghuraba a wani hadisin manzo Allah sama sahabbai suka tambaye suka ce wa man al ghuraba ya rasulullah to su waye waɗannan bakin manzo Allah sama ya ce humul ladina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati su ne waɗanda za su karaya abin da mutane suka kashe na sunna ta in an kashe sunnan manzon sama karaya to ka zama cikin ba. ka zama cikin wanda annabi sun ce fa tuba lil ba. cikin tafsiran da malamai suka yi maquba akwai aljanna akwai hadisi amma hadisi ne da bai inganta ba da yake cewa tuba shajaratun fil janna kalmar tuba wata bishiya ce a cikin aljanna hadisi ne da ifi amma dai malamai suna fassara tuba cewa aljanna ko da baka dogara da wancan hadisin da bai inganta ba amin sannan manzon sama aka sake tambayarsa a wata riwayar a game da suwaye al-ghuraba yace hum afzadul qaba'i za ka rika samun su daidaiku ne a cikin kabilu waccan kabila sai a ce mutum ɗaya fahimci sunna a cikinsu waccan kabilan mutum ɗaya fahimci sunna a cikinsu waccan kabilan mutum ɗaya fahimci sunna a cikinsu Suna ne al-ghuraba daga kama ya addu'a Allah ya sa kai ne mai canza daraja ce babba falala ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ɗabi'a ce ko eh, aƙida ce ko al'ada ce ta mutanen jahiliya, kafin zuwan musulunci kafin sauka alƙur'ani sun kasance mutumin kirki wanda ya riƙe addini da gaske sai su rika siffanta shi da siffofi na zambo siffofi na kushewa sannan kuma su jefe shi da cewa banna yake yi a banka sannan kuma su ce ai shi ne wanda ya warware addinin sarki ko addinin shugaba sannan kuma baya son abi abinda shugaba ya yarda da shi sannan kuma sai a siffanta shi da cewa ya canza addini alhali shi zo da addinin gaskiya waɗannan su ne mas'aloli guda biyar ina jin za mu iya ware su haka duka ramyuhum ahlul haqqi bis sifati dhamima ita ce ta 63 ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi ita ce mas'ala ta 64 sannan intiqadu dinil maliki ita ce ta 65 ko sannan sai wa ali hatihi ita kuma ita ce ta 66 sai tabdilu dini ita kuma ita ce mas'ala ta 67 haka yi dunkule su ga su kun gan su a larabci ai kanana amma kowace da za a ce za a tsaya a sharhin ta to sai ta ɗau lokaci mai tsawo amma dai abin da saƙon yake nuna mana al'ada ce ta mutanen jahiliya sun kasance kafin zuwan musulunci suna jifa duk mutumin kirki zai su jifa su dallata shi da abin da bai yi ba su siffanta shi da mummunar sifa burinsu shine ya za a samar da ƙiyayya a cikin zukatan mutane game da shi ya za a mutane su ƙi shi shi za kaza yake wani ma bai san ka ba kila zai tare a unguwa har an ba da labarinsa kina nan ya dawo kana nan ka da ka za ka gan shi kaza kaza kaza shi kenan da ya zo shi kenan an bashi wata sifar ta mummuna da ya zo sai ya kulla gaba da kai saboda kullum makiya Allah su abin da suke nema shine tarin jama'a a ce wane yana tare da su wane yana tare da su su ba su tunanin Allah ya zama yana tare da su kuma su ba burinsu bane addinin Allah ya ɗaukaka ya zama shi yake tsama. Burinsu su zama su ne kullum suke su suka ɗaukaka su ake nunawa su ne ake tare da su shi in duk duniyar nan za ta zama tana tare da kai Allah bai tare da kai ta shiga uku idan ku Allah na tare da kai shi kadai amma duk duniya kuma ba su tare da kai to kai ka ci nasara wannan ita ce ka'ida hadisi mai ban tsoro ya ba mu labari akwai annabin da zai zo shi kadai zai wuce iyakar wa'azin da ya ba wanda ya taba karban wa'azinsa ba saboda bai iya hikima ba bai da hikima ko bai da fasaha duk annabin da Allah zai aiko su ya fi mutanen zamanin sa iya magana saboda iya magana na ɗaya daga cikin siffofin ɗan adam masu kyau a ce ka iya jawabi to ba annabin da Allah zai aiko shi ba sai ya iya magana amma Allah cikin kaddara wasu sai sa wani annabin ba wanda zai amsa kiransa wani annabin mutum ɗaya amsa kiranka su biyu za su su wuce shi da wani wani annabin mutum biyu wani annabin mabiyansa ba su wuce ba su kai goma ba su ne rahaku ba su kai goma ba ba su kai goma ba amma shi annabi ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ta'ala ya sanya ya fi dukkan annabawan Allah gabaki ɗayan su mabiya kuma Allah ya amsa masa addu'a shi ya sa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa ko sahabban sahabbansa kawai guda nawa ne al-imam Abu Zur'at ar-Razi rahmatullahi alaihi yace sahabban da suka yi aikin hajji tare da annabi sama sun kai dubu ɗari da ashirin wanda kawai suka yi aikin hajji tare da shi ka ko dubu ɗari da ashirin a ce su kaɗai ne ma mabiyansa misali kawai ka ga ya bar wasu a Makka a Madina ba su zo aikin hajjin ba sannan akwai wasu waɗanda suke ƙauyuka a lokacin suke gefe wasu suna wasu birane domin a lokacin musulunci ya ji jiyo da yawa ana musulunci a sha ana musulunci a yanar ana musulunci ma har a iraki a lokacin akwai masu musulunci salman al-fahmi sai daga biladun iraki yanzu amma wanda suka yi aikin hajji tare da shi al-imam abu zu'a tarrazi ya ce sun kai su dubu ɗari da ashirin kaga mabiyan manzo Allah sama suna da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu al na thaminatu was-sittuna mas'ala ta 68 wancan daga 63 zuwa 67 ko wannan kuma mas'ala ta 68 madhuhum anfusahum bima laysa fihi daga cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya yaban kai madhuhum anfusahum suna yaban kansu bima laysa fihim game da abin da ba su da shi e, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu haka Allah ya tuffanta su wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kullum suna son a game da abin ba su yi ba yaban kai hakan yi alaku madhuhum anfusahum bima laysa fihim yaban kansu akan abin da ba su da shi shi yaban kai kwata kwata ba a yasa qur'ani ce wala Allah ce kar ku tsakake kawunan Allah shi ya fi wani sanin wanda ya fi tsoronsa huwa a'lamu liman ittaqa Allah shi ya fi sanin waye ne taqawarsa waye ne waye ne bin umarnin Allah waye ne santa abinda Allah ya hana to asali tazkiyatun nafsi mamnu'atun shar'a mutum ya bi shi ba a so a musulunci amma malamai suka ce ya juzu lil insani an yamdaha nafsahu fi makanin juhila talu akwai wurin da ya halatta ka yabi kanka a inda ba a gane ko kai waye ba annabi yusuf alaihi salam ya ce ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim annabi yusuf alaihi salam ba a gane ko shi waye ba a gaban sarkin misra a lokacin sai ce ij'alni ala khaza'in al-ardi yace ya sarki ka bani in zama ministan kula da tattalin arzikin ƙasa ka bani ministan kula da tattalin arzikin ƙasa Shi ne jami'in alaka zainul ab zama ni nake kula da harkokin noma ni nake kula da harkokin tama da tagulla ni ne mai kula da harkokin man fetur duk da baki daya domin me inni hafizun alim inni hafizun lallai ni ne amana shine hafiz alimun sannan ni kwararre ne masani ga al'ilmu ga al'amana dama su ake nema shugaba ya zama yana da waɗannan waɗannan sukofin guda biyu lazimai ne da shugabanci shugaba ya zama amini amintacce zai tsara dukiyar al'umma ba zai batta a banzatar da ita yadda aka ga dama ba sannan kuma alim ya zama mata in shugaba ya zama yana da waɗannan sukofin guda biyu to ana fatan shugabancin sai ya zama shugabanci ne na jiki shugabancin da za a ci nasara a cikinsa to kun annabi Yusuf alaihi salam ya yabi kansa ya yabi kansa saboda mai ba a gane ko shi waye ba sannan sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yan tawaye suka zo daga ƙasar Iraki da Misra suka zo da niyyar su kashe shi bayan sun masa zanga-zanga sun masa tawaye sun yi hasu baiti hasaru baitahu sun yi hisarin gidansa gaba ɗaya sun zagaye gidan sun hana shi ya fito ya sallah sun nada lalatacce daga cikinsu da ake cimshi al'ashtar shi ke shi da suka je wajensa suka shiga wajen na Usman ibn Affan ranar da za su kashe shi sai suka ce wai na Usman ibn Affan ya musu laifuffuka daga cikin laifin su wai ya naɗa dangin shi yanzu dangin shi ya naɗa dangin shi a matsayin gwamnoni ya naɗa dangin shi a matsayin su ne wula wula a matsayin gwamnoni wakilai laifin shi na farko ce sai na Usman ba suka lissafa buka da yawa na ƙarya abinda sai na Usman ibn Affan bari'i ne annabi annabi abu sai sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu yana cin sahabbai shi yafi kowa kunya a cin sahabbai da kawaici kawaicinsa ne ya jawo ha aka zo ga wannan yanayin aka masa haka kunya gare shi da kawaici manzala su sama ya siffanta shi a hadisi sai ya ce wa ahyahu usman a cikin na wanda ya fi kowa kunya da kawaici shine usman to sai na Usman sai ya faɗa musu falalolin ya ce ku tuna ni ne fa bai hude ke da rijiya a garin Madina ita kadai ce rijiya sai ya ga dama sannan ya hude a ɗibi ruwa kuma ɗibar ruwan ma fa na siyarwa fa sai saidawa ne amma sai ya ga dama ya siyar ya ce ni na zo na masa kuɗi na ce ya marijiyar kuɗi mai tsada ya siya kuma manzo Allah sama ya ce wa zai sai wannan rijiyar falahul aljanna ce makomarsa ni na sai wannan rijiya kuma na ba da ita ga musulmai yanzu sakamako na shine a kashe ni kaga nan sai na Uthman bin Affan ya faɗi matsayinsa ya yabi kansa saboda an jahilci ko shi waye ya ce ni ne ba manzon Allah sallallahu ya ce man yujashi man yujahizu jayshal usrati falahu aljannatu wane ne za a tafi yakin tabuka duk wanda ya shirya ya tanaji abin da za a yi amfani da shi na dawakai da raƙuma da kayan abinci da kayan magunguna da makamai da za a yi amfani da su a yakin tabuka aljanna ta tabbata a gare shi sayyiduna usman ibn affan yace ni ne na bada wannan abin da aka yi raƙuma raƙuma sun kai ɗari biyar na tattara su ga baki in ce na ba Allah subhanahu wa ta'ala a tafi yakin tabuka da su yanzu ni ne sakamako na ya zama kuma kisan kai a kashe ni sai na Usman ibn Affan ya tsaga musu hannu ya ce tun da na wannan hannun na wayema ya yi masa manzo Allah sallallahu mubaya'a bai taba taba al'aura bai taba taba taba al'aura ta da hannun dama ba tun da na manzo Allah sallallahu mubaya'a sai na Usman ibn Affan ya ci gaba da faɗa musu falalolinsa da darajojinsa so daga malamai suka ce ya juzu lil insani an yamdaha nafsahu idza juhilat haluhu idan mutum ba a gane ko shi waye ba to babu laifi ka faɗi matsayinka ka ce kai ne waye misali eh, kai malami ne sai aka buga ma wani waya bai gane ka ba ila za za ka yi sunan ka bai gane ba ka tanko amma kuma sunan malam ne kai ko ka fi shahara da shekh sai ka ce shekh tanko ne dan ya gane ba ka bu kanka bane idan da za ka ta faɗin sunan kana tanko a ah, tanko ina tanko na sundu a tanko na kaduna a tanko na Legas. ka ka ba shi wahala ka ba kanka wahala ka ba ka ba shi wahala to ko sai ka ce shak tanko ne to shi kuma da ka ce shak din nan ya gane to nan ya halarta ka bu kanka mun fahimta ko to su sun kasance suna yaban kansu bima laysa fihim akan abin da ba su da shi ba su cancanci wannan yabon ba sai su yabi kansu kan ba makai dabi'a ce ta jahiliya mutumin da kaci ya cika kan ba makai shi mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza wallahi dabi'a ce ta mutanen jahiliya da'awahum al'amal da'awahum al'amal bima indahum min al-haqq sun kasance suna kirkira da ce ai su suke aiki da abin da ke wajen su na gaskiya yi sai su ce ai mu ne mabiya annabi Musa mu ne mabiya annabi Musa mu ne mabiya annabi Isa ai annabi Ibrahim namu ne kamar yanzu a ƙasan nan ne ta ga ɗan fodiyo ai Allah ya sa mu ɗan fodiyo lisanu sabikin fil akhiri Allah ta'ala ya ma ɗan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan falalan kowa na jami'in jaka waɗancan su ce nasu ne waɗancan su ce nasu ne waɗancan mun shabu da wannan misalin ahlus sunna wal jama'a suna cewa dan bodiyo nasu ne sai su kafa hujja su ce littafansa ga littafin shi ne ihya usunnati wa ihmadul bid'ah bid'a sannan ga littafin sa bayanul bid'a shaytaniyya ga littafin sa nan wasiqatul ikhwani ga littafin sa nan bayanul wujubil hijrati ala al ibadi duk littafai da suka yi bayani akan sunna ta manzon Allah sallallahu salama da kuma faɗa da bid'a to sufaye ma sai su ce nasu sufaye sai su kasu gida biyu akwai yan kadiriya akwai yan tijaniya yan kadiriya sai su ce nasu su kafa su ma dalilan su sannan yan tijaniya sai su ce ai ai dan tijaniya ne ya ba kadiriya ya kuma tijaniya wasu kuma su ce a ai bai bai bai ba tijaniya ba amma almajirinsa kai ɗansa Muhammadu Bello muhammad bello sultan shine ya haɗu da umar futi umar futi ne da shi dan tijjaniya kaga duk suna faɗin waɗannan sannan yan shi'a har sunayen makarantunsu suke za su ce fujiya a najeriya to kaga lisanin sidqin bil akhirin to amma waye ke kan gaskiya sai a ɗauko littafan dan fujiyo na gaskiya sai a zo a duba mai dan fujiyo ya karantar idan malami ya mutu mun sha faɗin wannan ka'ida wannan ka'ida ce ta yi ma wanda ya mutu hukunci idan kana son ka yi ma wani mutum hukunci kuma malami ne ya rasu bi da rai to littafansa za ka ɗauko sai ka duba me ya faɗa a cikin littafansa abin da littafansa suka tabbatar ko shi yake kai ba ka da wani abin da za ka kafa hujja da shi fiye da shi sannan na biyu almajiransa in suna almajiransa a littafansu su ba domin ba ta mun ta buga wanda misali ka ce yanzu idan kana son kai mace ku islamu taimiyya hukunci to sai ka dauko ɗauko shi ga littafan shi na alhamdulillah an tattara su ma akwai majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa mujallabi 34 duk littafan shekul islamu taimiyya ne a ciki ƙanana ƙanana aka tattara su duka a ciki da fatawoyinsa sannan ga littafansa mustaqillai irin su min hadis sunna nabawiyya fi naqd kalam shi'at al-qadariyya irin littafin sa al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih da littafin sa jabu ta'arud al-aql wa naql eh, ga littafansa nan masu yawa to sai ka ɗauko wannan sai ka karanta sannan kuma sai ka ɗauko mu'asiransa in ma ka ce ba za ka karɓi shaida almajiran shi ba to sai ka ɗauko malaman zamaninsa an san dai mutum ba zai zama duka ya yi makuwa daidai ba amma sai ka je ka yadda waɗanda suke mutanen kirki sai ka ɗauko su sai ka ga shaidar da suka masa mutanen kirki waɗanda kai ka yadda da su mutanen kirki ne to sai ka ɗauko su sai ka ji shaidar da suka musu amma wani bature dan mulkin mallaka ya zo ya rubutu akan shekul islam jami'a sai ka dauko ka za ka shekul islam jami'a hukunci a kansa da littafin orientalist bature yin Allah ya rubuta littafi ya ci mutuncin shekul islam jami'a sai ka ce wai shi za ka kafa hujja da shi kaga ba kai adalci ba babu adalci a cikin wannan babu adalci a ciki kana ma mamaci hukunci ne da abin da shi ya rubuta da kansa ko abin shaidar da malaman zamanin da suka bada yan uwan suka yi rayuwa da shi sannan almajiransa in za ka karɓi shaidar almajiran shi in kuma ka ba za ka karɓi shaidar almajiran shi ba shi kenan amma shekul islam jami'a allah ya sa almajiransa masu adalci almajirin sa imamu zahabi rahimahullah ta'ala a cikin tarihul islam kansa yana ɗaya daga cikin manya-manyan tarihohin musulunci a ciki ya kawo tarjama da samun taimiyya yi adalci har sai da ya ce ibn taimiyya ba manzo ba ne ba annabi ba ne zai iya zama yana da kurakuransa amma dai tabbas alhasanat ta kyawawan ayyukansa sun fi sayyi'atinsa yawa to kuma dama haka ake san dan adam ya zama duk wanda zaka ma'adalci abinda ake bukata shine an kuna hasanatul mar'i akthara min sayyi'ati ya zama kyawawan ayyukansa sun fi munanan yawa idan har za ka iya kirga munanan ayyukan mutum to ai ya ci shine mai hikima yake cewa man dallabi turda sajayahu kulluha kafal mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu waye gabaki ɗaya zaka ce ya maka ɗari bisa ɗari wane ne wannan ka ce ke ɗari bisa ɗari ya maka ai ka falmar anablan an tu'adda ma'ayibu ya isa mutum daraja da matsayi ka iya kirga aibobansa ka ce yana da aibi kaza yana da aibi kaza yana da aibi kaza shikenan a akwai wani ka karo akwai wani har akai shikenan a shikenan ta ce to faɗi kyawawan ayyukan ce ka ai suna da yawa gaskiya to su ma ba su daga ciki sai kai ta lissafawa to sai ya auna a ga da kyawawan ayyukansa da munanan wanne yawa wannan adalci kenan da magabata suke a kai shi yasa suka zauna lafiya wane na da kirki amma yana da matsala kaza shi ke nan ka gano yana da kirkin nan to sai ka kalla wa idan habibu a tabi bin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i idan masoyi ya zo da laifi ɗaya ya maka laifi ɗaya tak mutum ya ma laifi ɗaya to sai ka ɗauko kyawawan ayyukansa abubuwan da ya tsama maka guda dubu sai ka zo sai ka kasu sai su cece shi sai su cece shi daga wannan ɗaya mutum ya ta yi abu mai kyau dubu ɗaya biyu uku hudu har aka kirga aka kai ɗari aka wuce ɗari biyu aka wuce ɗari uku aka zo har ɗari tara har aka kai dubu duk abin arziki yake yi ran nan kawai sai abin da ba na kirki ba kwara ɗaya tak sai bai kamata ka ɗauko wannan kuma ka ce shi za ka wuce hukunci da shi ba to su su mutanen jahiliya sun kasance ya ban kansu su baki ne su masu tsarki ne su a tarkihin iyahu tare da fa sun bar abin da suke kai na gaskiya din sai su ce su ne masu gaskiya amma ko ba su abin gaskiya ba sa bin gaskiya kamar yadda muka buga misali da dan bodiyo sun zai ce dan bodiyo lati ne amma ko zai bin abin da dan bodiyo ne duk wanda yake masoyin ɗan fodiyo ne to ya ɗauko littafin ihya usunna ce ihmadul bid'a ya ba ko ya ɗaukowa yana kafa hujja da abin da ke ciki na gaskiya ba ce littafin duka ɗari bisa ɗari da abin da ke cikin shi daidai ba ne a shek ɗan fodiyo mutum ne zai yi kuskure zai iya daidai amma ai abin da zai shaida shi ne zai ka ɗauko littafin ka karanta kar ka karantar da mutane ko ka ɗauko bayanin bida'i bayanin bida'i shefaniya kaji sun nan littafin fa sai daga jika sun za a aiki bayanin bida'i shefaniya allati khulifat biha al-millatul muhammadiyya sunan littafin ke bayanin bida'i shefaniya allati khulifat biha al-millatul muhammadiyya bayanin bid'o'in shefaniya waɗanda aka yi amfani da su aka sassaɓa ma sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da su a cikin addinin musulunci su mutanen jahiliya sun kasance yaban kai su suke kan gaskiya ai gaskiya za su ce amma kuma ba sa bin gaskiya ko ba hada su bin gaskiya shi yasa duk wanda zai yi iddia'in ya ce shi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to abinda ake bukata da farko a ga ya fi kowa kusanci da manzo Allah sama a aikinsa ga aikin shi yi daidai da irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sallarsa irin ta manzo Allah ta sama ce alwalarsa irin ta manzo sama ce mu'amalarsa da mutane irin ta manzo Allah ta sallama ce ya yake yin zikiri idan annabi idan ya sallah irin na manzo sama wanda ya karanta yake yi ko ko nashi ne kawai da ka yake yi dan abin kala kala ne ba akwai wanda akwai hujja a littafi akwai wanda kuma da ka kawai ake yi so da akwai bid'a a ajiya. bid'a ce ta al'ada me yin ta kawai shi dai wajen na aba ana ala umma to wai me yasa nake wannan abu na ba ku labari wani malami babban malami a nan a ya taba tambayar yan uwansa wanda suke kan fahimta daya an mutu za a je makabarta sai ana waka ana ana ana ana ana ta wake shi ce nan an dawo sai ce tsakaninmu da Allah ya ce ga malamai nan don Allah shi dai bai sani ba don Allah a cikin littafin mu ina aka ce ni wannan abu sai wannan ya kalli wancan wancan ya kalli wannan babban malami ne da zan faɗa muku sunan shi kowa ya san shi wannan ya kalle shi wannan ya kalle shi ta hujja ba a littafi aka karanta ba kawai yi ake yi ba littafin da ya kawo amma al'ada ce an saba shi kenan in ka zo yau ka ce a daina yi sai a ce to ka kawo sabon abu kuma mabiya za su za su toce su kare ka za ka rasa mabiya shi kenan amma dai ba shi a littafi ba ko littafin ƙarya ne ba shi ba a rubuta ba a ce amma bid'a ce adiyya bid'a ce ta al'ada kai an taso ana yin shi ke amma ba ta rubuce kaga dole na abubuwa ne masu sauƙin fahimta a ƙasar nan mun zo mun sani ana karanta littattafan fiqhun malikiyya har yau ga sunan muna karanta su muna karanta su tun daga tun daga akhbari kai ni har qawaidi ma ina karantarwa tun daga qawaidi har muktasar akwai abubuwa da yawa da ake yi a kasan da za ka zo ce tsakanin mu da Allah wannan littafin da su ne littafin furu'a mu su muke karanta don Allah a wani littafin ne aka ce a yi wannan abin da ake yi babu babu kwata-kwata la a cikin ahalari la a cikin ashimawu ko ibnu ashir bai kurtubi bai kawo ibnu ashir babu ibnu rushdin babu babu a babu a risala babu a irshadu saliki askari babu a cikin akarabul masaliki babu a cikin misbabu salik babu a cikin mukhtasar babu a cikin mudawwana babu a cikin tuffatul hukam ba su a ciki amma kuma haka taso suke yin abubuwansu yin wannan abun shine shine abun haɗari ko mutum ba zai gane kuskurensa ba sai ranar da wannan bala'i kada ka gane kuskurenka ranar da ka mutu mutumin da ya gane kuskurensa ranar da ya mutu ya halaka ka ana buƙatar mutum ya gane kuskurensa ne yana da rai sun kasance suna da wannan yaban kansu akan abin da ba su haka ba ba su yi amma duk su ce na su ne su المسألة التاسعة والستون والسبعون مسألة تا ستين دكارة دكومة ستين دستة سبعين المسألة التاسعة والستون والسبعون أي أيوة والمسألة السبعون كينا mas'ala ta 69 da kuma mas'ala ta 70 su ma nan malam ya dunkule su ziyadatuhum fil ibadati sun kasance suna ƙara ibada alama shar'ahu Allah akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa naqsuhum minha sannan kuma sai su rage abin da bai musu ba a jahiliya haka suke yi abin da ya musu sai su ƙara abin da kuma bai musu ba sai su rage shine yace aziyadatu fil ibada fa fi'lihim yawma ashura mutanen jahiliya sun kasance suna ƙari a cikin addini abin da ya musu daɗi sai ya ce ka fi ilihim yau ma ashura kamar irin abin da mutanen jahiliya suke a ranar ashura wannan ya bid'a ce ta yahudawa yahudawa sun kasance wannan ranar ranar ashura ranar da Allah ta'ala ya tseratar da fir'auna annabi Musa daga sharrin fir'aun ranar aka halakar da fir'auna aka tseratar da annabi Musa alaihi salam da shi da mabiyansa to sai yahuda suka ɗauki wannan ranar ranar biki ranar maulidi ranar mausimi rana ce ta shagali bayan haka kuma sai suna yin azumi azumi shari'a shi yasa da manzon ya zo Madina sai ya ga Yahuda suna azumin rana shuha, sai tambaye su sai suka ce zalika al-yawm alladhi najja Allah Musa min fir'aun ai ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga Fir'aunu kenan sai manzo sun ya ce sumuhu fa nahnu ahaqqu bi Musa minhu ku shi wannan rana kawai azumi aka ce ayi kawai azumi Azumin ibada amma bikin wata rana ba iri ba ba idi karamar idi ba ba babban idi ba to wannan duk wata rana da mutane suka ɗauka suka mai da ita ta addini ta ai taro ai addini to wannan ka'ida ta addini ta saba mata bid'a sunan wannan abu duk zagaye zagayen ka sunan wannan abu bid'a to mutane biyu suka halaka game da ashura mun sha wannan bayani a wannan zamanin namu tun daga kashe sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 61 bayan hijira nau'ukan mutane guda biyu suka halaka nau'in farko sune nawafid nawafid sune makiya ahlul baiti makiya baiti ba ta kauna yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so daga sun ɗauki wannan rana a matsayin ranar murna ranar biki 'yan cika cikinmu da kake ganin su jahilci wani malami ya ce jahilci ne ya cika masa ciki amma akwai na tuban gaskiya dan dan cika ciki da zaka tambaye dan cika ciki me cika ciki shi ba mun yake da an kashe sayyidina al-husayn baka musu adalci jahilci ne amma dai asalin bid'a ta suwaye tana wasu su suka kirkiri wannan bid'ar ta murna a ranar da aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi sallam. wato al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu sune na wasu waɗannan ahlus sunna wal jama'a ba su tare da su kuma sun yi rubuce-rubuce a kansu kuma sun yi maganganu a kansu maganganu masu zafi su ne na wasu shi ya sa malam alkahafani a cikin nuniyarsa yake cewa wahfaz li ahli albayti wajiba haqqihim وحرص عليا أيما إرفاني لا تنتكسه أو تذب في قدره فعليه تقتصل النار طائفتان إحداهما لا ترتديه خليفة وتنصه الأخرى إلى أنفعه يتي وأعرف لأهل البيت واجب حقه يتي أهل البيت كسان حكيم كيلت من كسان حكيم أهل البيت كجرم ما أو قونشيسو in gidan manzon Allah ta sama ne manzon sama ya mana wasiya da mu kula da su sannan sai ya ce wa arif aliyan ayyama irba wajibi ne a matsayinka na ahlus sunna ka san me ka san sayyidina ali haƙiƙanin sani shi ce la tantake su wallahi kar ka tauye wa sayyidina ali haƙƙinsa au tajid fi qadrihi ko kuma ka ƙara masa matsayin da ba Allah ya bashi ba sai ce fa alayhi tuslan nar ta'ifata Ƙungiyoyi guda biyu A kan wannan sai sun shiga wuta wace ce ta farko ihdahu ma la tabtadhi khalifata ta farko ita ba ta zama sai na al-khalifa bane su ne nawasib mu ko ahli sunna mun tashi faɗa sai mu ci al-khulafa ar-rashiduna hudu ne manzala sama kuma ya nassanta cewa shekarunsu wannan shine ake ce masa al-khilafa ar-rashida sinu an khilafatir rashida shekara talatin manzo sama hadisi sahihi yace al khilafatu min ba'di 30 sanatan shekara talatin za a yi khilafa rashida bayana kaga su ne waɗannan shi ya ce wata nusuhul ukura ilahan tsani ita kuma ɗaya ƙungiyar tana cewa sai da na Allah ko bata ce Allah bane ta bashi shi matsayin wata ce annabi wata ce a'a ai an yi zalunci shi ya kamata ya zama khalifa mubasharatan bayan annabi sallallahu alaihi ya rasu amma sahabbai suka masa karfa karfa suka kwace suka ba abubakar kuma aka zauna da shi a fadar ya rika ba da shawara sai na abubakar ya rasu sai na umar ya gaje shi shi ma ya zama tare da shi ake komai sai na usman ya zo shi ma aka kawai da shi kuma duk zalunta shi aka in an faɗi wannan ba a tuno da wannan magana to wannan kenan ranar ashura kenan to sai yan shi'a su kuma da suka dauki ranar ranar bid'a ta zaman makoki ranar damuwa kaga shine hanyar da kuma suka kirkiro wannan na 40 ta. ai tattaki daga garuruwa masu nisa a zo a haɗu a zariya domin ai zaman makoki Allah ka shirya tadda Allah ka ganar da mu nabi wa nafsuhum minha ka tarki lukufi bi arafatin sannan mutanen jahiliya sun kasance abin da bai musu daɗi ba a cikin addini sai su wurgar da shi sai su haƙe shi ka tarki lukufi bi arafatin kamar yadda mutanen jahiliya su ba su tsayuwa arafat a aikin hajjin da suke a jahiliya da tsayuwa arafat to shi ne da annabi sama zo sai ya ce alhajju arafa ai aikin hajji ma ba komai bane ba ce arafa duk wanda ya aikin hajji bai yi arafa ba to yayi hajjiya ba hajji yayi ba kaga hajjiya ko karshe me yake faruwa da mutum in bai iya hajijiya ba me zai yi sai faduwa kasa ya fasa kai daga mutumin da ya hajijiya kaga da damuwa to wannan shi ne, Allah subhanahu wataala ya shirye da mu an ce lokaci ya yi. in mun zo sati ne zuwa ko karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu dan maimaita wannan saboda mahimmancin sa shi wannan ita wannan su waɗannan matsalolin guda biyu da ta 69 da kuma ta 70 daga nan sai mu ci gaba insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan gaskiya waɗanda suka kauce ma daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon kada kan al'umma Allah sama akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka kawo haɗin kai a tsakanin musulmai amma haɗin kai na gaskiya fitinin da suke faruwa a tsakanin musulmai a duniya gabaki ya Allah ka kawar mana abubuwan da suke damun mu a cikin wannan ƙasa tamu Allah subhanahu ta'ala kai mana maganin su shugabannin mu Allah kai musu jagoranci Allah subhanahu ta'ala ka dora su akan gaskiya ka tsare su daga kurakurai abinda suke yi suna ganin daidai ne ba daidai bane ya Allah madaukaki ka nuna musu ka hana ki Allah subhanahu ta'ala ka ba su ikon yin abun arziki Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya mana da zuriyarmu ka yi albarka a cikin rayuwarmu ka kashe mu muna musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta ma iyayenmu Allah subhanahu wa ta'ala ka ji kansu wanda su rasu ba Allah ka ƙara ma rayuwarsu albarka da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka ƙara mana yalwa arziki da ilimi mai amfani da kuma aiki da shi Allah madaukakin sarki ka ba mu ikhlasi a cikin zukatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala kada ka samu mu Allah kada ka samu makakkaci Allah kada ka samu zani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh